kaga akwai sana'a ga so da kauna ai ba wani abu bane ba za ka iya turowa gidanmu sai a zo a shirye-shiryen aure kaga dai ni ba budurwa ba ce ba zawara ce kamar yadda suka gaya maka to ba sai ka takura kanka ba an yi wasu hidindimu masu yawa kawai ka turo a zo a yi magana a wurin alhamdulillah to kin ga kamata zo min gidan sauki dama abin da nake ta gudu kenan dai garan zo in yi bayani saboda ni da kika ganin nan duk abin da ba gaskiya a sa ni ba na shiga kuma shi sa kika ganin na zo miki da wannan bayanin kaifi ɗaya ne da matsayina da kuma inda nake to kuma na ji daɗi na gode wa Allah ke ma na gode miki da kika karɓi uzuri na kuma kika yarda da wannan bayanin nawa ai ba komai ba ah, alhamdulillah ya za a yi kuma ta ba da daɗi salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam alhamdulillah an yi nasara Wani dai a zuwa wancan gurin. Wane ne? Gani na abai wa Sai Allah mutum ne Allah. Mutum. Kwarai kuwa. A haka a takure? Kwarai kuwa. La ilaha illallah. Baban ki da miki bayani ba? Bai mun ba. Ai mun riga mun gama magana da shi. Au da mun kai yaro ne ka zo kenan ka rena min hankali. Ba yaro bane li. Ni ba babban ne Tsaka tsake ne. bari ni rage ɗayi in koma daidai tsakani na ai ba yake rage ɗayi mun mun yi ka faɗa da ka ba gashi daidai nake da kai ka mun rashin kunya ne kin ga ba rashin kunya bane ka isa aure yanzu kake nufi kwarai kuwa to dan Allah ka je ka nemi daidai irin ka sa'ar ka ni wallahi da kai kin mun ba ku ko kin mun kankanta a'a ina da wanda zan aura da ya mana duk garin nan ba ga mace ta mun sama da ke ba ni kake so in za a je da mata daga nan zuwa ta ba wacce ta mun sake ni kake so kwarai kuwa gaskiya ni ba kai mun ba to daman ni da wanda nake so iska tana wahalar da mai kayan kara kai take wahalarwa a kin gane shiga daga ciki ai abin ba kwanci a gidan ba kai kamar yaya ya ban ga baka ba fa tsoron ka nake ba idan girman Allah ka kyale ni in ba na kaunar gidan da kofar gidan ku ni to ban kaunar ka ko ba ta so ni yanzu na fara son ki ma ta ai futa kurare ayyo shiga dai daga ciki eh. Dan Allah ka shigo. Kada shigo? To wuce. Salamu alaikum. na yi sa'a. <laughs> ya za ka yi kenan wallahi ta zai wai ina so ne zan je kasuwa zan tsaye eh. dama ba magana wani abu ne magana yaran nan ne kan magana a wurin sa to lafiya ne ko ba lafiya lau ka za a biya ta hobe fusati gaskiya ne kuɗi ana son a zuba su an riga an zuzzuba su duka a gona haka ne to kun kan fitowar kudin kai ka san sai rani tunda kai ma manomi haka yake to abin da nake so da ke auren nan nake son ya zama ko auren bashi eh, idan ya zamanto cewa an yi komai da komai mm. dama auren dauran aure ne inda ake faɗar wannan magana aiwa shi malami wannan bayani to alhamdulillah jama'a kuma su shaida eh, alhamdulillah kenan sai a ɗaura auren in kuma lokaci yayi tana gidan na sai ya bayar ni zan koma to madalla a gaida iyalin a gaida iyalin ai kaka damu yawa madalla madalla madalla bana faɗa kawai ki wannan mun yi da ke za a kawo yarinya gidan nan ne kai iya roba ce ya tsada ce ba. Kamar da ni mahaukaci ko ki da ni haka haka wannan ga ina wuri kai kala diyar roba ce yadda na ce diyar roba gidan ku zan je faɗa wallahi in gaya musu abubuwan da ya faru kuma wallahi wannan ga nan ga kwalli yake sannan ki zo ki a'a kai ni nake mata fa irin kwalliyar fa wallahi ɗiyar roba ce ita ba ta magana ba ta komai mun to malam alhamdulillah Allah ne abun godiya al'amari yayi an yi biki lafiya an gama lafiya haka ne kuma gashi suna nan suna zaune lafiya wallahi lafiya lau bakin mu yanzu shiru abin da muke tsammani Allah bai sa hakan ya faru kin ga daraja addu'a kenan haka ne saboda haka sai mu kare wa Allah godiya to Allah shine abun godiya Allah mun gode maka Allah ka ba su zuwa lafiya amin assalamu alaikum nan mu shuto amin wa alaikum assalamu alaikum amin wa alaikum assalam sannan ba ka ci a ebo maka hmm? ai sai ka ci a ebo maka kuma dama in ba ya zo sai an bashi ruwa ai korafi na na kawo wani irin korafi wani irin korafi mun yi da da da ku ku za ta fazo da da da mun da ku mun da ku wace ya kuma ko ba ka bari nan ta ce malam au ita ce wannan abar wasan ta ta ba eh. ita yake nufi ai oho ai ba mutum bace yar tsana ce ba yar tsana bace yarinya ce au kwalliya da take ita ta mai yi mata take kuma ban mi yi da ku za ta zo da ya ba don haka ku ɗauki yar ku ba zan yarda ba ko a kai ta a shi kenan za a je din ku je din a gwada a gaban nata ku je ku gani to shi kenan za mu zo za mu zo ba komai kar ki damu kar ki damu ba komai ba komai kar ki damu To, wato soya ba lalle ya kamata ce da ni da ke mutu tara mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ba haka ba? Gaskiya ne Allah abun godiya. Kin ga abu wasa-wasa ka kuma yadda lamari ya kasance duk matsayin da Allah ya ajiye ka to idan kana so ka samu nasara akan tafiyar rayuwa kuma hanyar da kake bi ta bille to ka runguma ka runguma bisa kaddara ka ci gaba da addu'a ka ci gaba da bi da gaskiya to in Allah ya da duk abin da ka sa a gaba sai ka ga bayansa ko ba haka ba to um, gashi dai tattare da haƙurin da Allah ya bamu kuma an kai ka yin aure amma an tare to Allah ya ba mu zama lafiya Allah kuma ya ba mu zari'a ta gari a cikin irin bayanan da na ringa yi miki a baya abokai na waɗanda su inda hankalinsu ya tafi daban da kuma tunanin da suke yi daban a rayuwa to amma wannan wani abu ne wanda su kaɗai ya shafa tunda ba zai shafi wani ba su da haka ke ina so in baki shawara daga nan zuwa tsawon lokaci idan Allah ya azurta mu da zuri'a to irin wannan tarbiyyar da kika taho a kanta duk zuri'ar da Allah zai ba mu ke da abin da nake so da ke a matsayin ki na uwa wacce take da kyakkyawar tarbiyya su ma ki yi kokari ki akan wannan hanya su bi wannan koyarwar da ke ma aka yi miki ko ba haka ba insha Allah yawa to sai kuma kawaye mm. da kuma makwabta su ma akwai bukatar saboda haƙƙi ya rika ba su shawarwari akan abin da ya kamata ni ma kuma abokan na ba barin su ba haka zan ci gaba da matsarsu ina ba su shawarwari kuma Allah shige mana gaba na ji bayanin ka gaba ɗaya da kai addu'an da nake maka shine ubangiji Allah ya ba kauyen ɗauka amin mu zauna da junan bisa amana da haƙuri da juna roƙo shi mai halayya ba a yi wa Allah wayo ko ka yi wa Allah dabara kar ka ja wa kanka jafa'i ko ka ja wa kanka jaza'i shi halin sama shi da kyawu lamarin sa to kwai muni aiki nake ke a ciki kai mun magana ni matsala ta ba in zo wajen ka ba kafin ma ni ka gaya min abin da za ka gaya min don na kusa wallahi kana in sa wani abu a cikin bakin nan nawa yau Allah bai nufan ba saboda babu duk wani abu nawa da kake gani cewa take mai komin mai komin mai komin ni tsoron ma da nake kada ni kaina ma ta ce in miƙa kaina da kaina ita babu ka san irin wannan abun sai ka fahimci yadda kuke da mutum zaka je ka karanta masa akwai dan abin da nake so in yi da kuɗi ne ina jin ka ina jin ka fito da ita fito da ita kamar nawa kike so kamar nawa kake so za a samu kamar za samu kamar dubu hudu dube dubu hudu kawo kuka gidan mutuwa kwara kai ba iyakacin ka yunwa yanzu na gama gaya maka matsalar sai mu gidana ina ga an kare tun kai babu ba ɗala huhu ba ba ka da ko mai ma shayi don haka a gidana sabon aure kasan aka yi mata ta bambami da iyayenta za a kama ni matacce yarinya jaririya babo kuma fara sai da ganta an kama da Allah kaga da Allah dan Allah kana jina idan babu dubu dinnan ba ni ko dubu biyu ce ka daɗa kawo kuka gidan mutuwa da daman ni ni ni ina za ni daga nan muna muna gama magana da kai gona zan koma kar ka wulakanta ni taimaka min tunda dai ai ka ji ka ci cire geranka ko dami ɗaya ne ba ni in sayar na samu yadda zan na maga yadda zan yi dama aski zaka yi na baka hamsin ka je wajen yakubu gwamba mai hiya abin da ya sa dama na ce ka zo ina son ganin ka ba komai ba ne sai yan su maganganu da suke tasowa a cikin wannan gari namu ana ta tsatsegumi cewa kamai mai da kanka kana maula wanda kuma yin hakan kuskure ne ba ƙarami ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana tunasar da mu cewa hannun ƙasa ya fi na sama wato ma'ana hannun da ya bayar ya fi hannun da ya amsa ka ce in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ba yana tunasar da mu cewa hannun ƙasa ya fi na sama alkhairi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka tsinci kanka a cikin wannan yanayi kana zuwa kana maula wanda kuma yin hakan ba daidai ba ne to malam iro wannan hanzari ba gudu ba yanzu a haka kake son ka aure ƙanwata idan ka aure ta fa kaman ka ka iya tuna fa cewa tun kuna koko bai kai da ita ba za a zo ku tsanci kanku koko uku ana nan ana nan tafiya ta kai koko hudu ana nan ana nan ka ji koko biyar ana nan shida nan gaba sai ka ji kuma 'ya'ya da jikoki ba to so kake hatta su wa'annan 'ya'yan naku da jikoki ta wannan hanyar ta maula za ka rinka ciyar da su gaskiya ne wato ni kaina akwai dalilin da ya sa na shiga wannan yanayi kuma gaba ɗaya ka sa jikina ya mutu saboda duk mutum mai imani matukar mutum ya ansa kansa mai imani ne shi to aka yi masa maganar manzo sallallahu alaihi wasallam to ya kamata ya musu kuma ni ban sani ba to ya maran jefa kaina cikin wannan abin dukkanin ku albarkacin sa muke ci nan nan nan nan ba nan ba nan ba ba da dadewa ba hmm. Allah ji kan alaji mun gani mun gani albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda dan uwan hmm. annabi daraja yanda dan uwan mu hmm. Allah ya Allah Allah ya masa kware kuwa wallahi to kaga ko mu ma ya kamata abin ya zai mana darasi wato shi arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da musulmi da kafiri kowa ce yake to wannan saboda dan shi aka yi da lahira da abin da ke cikin su kaga akan wannan magana da kai yanda aka yi duniyar nan da lahira saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in Allah ya so ya yarda ni iro ni iro ba zan ƙara zuwa ƙofar gidan wani in ce ya bani ba zan bi hanyar da kowa a garin nan sai ya yabe ni ma'ana ni ma zan je in nemi na kaina in kare mutunci na kuma kai kuma na gode Allah saka da alheri amma ni na haka ne saboda kun ce in fito na tada hankali na ta ina zan dan haɗo nan haɗo nan haɗa kuɗi yanzu ina son yarinyar nan ina son yarinyar nan ai ba yana nuna dan mun ce ka fito dan ka je ka yi wani abu da za su saba wa ubangiji ko ku ka zubar da kima da daraja da kamala irin taka ba mu abin da ya duk abin da aka ji in aka zo maganar aure abin da ake fara tambaya ya nasaba bayan nasaba ya addinin ka bayan addinin kuma yaya sana'arka saboda da shi za mu tabbatar da cewa za ka iya rike ƴarmu, mm. ko ba haka ba tun da nauyi nawa ne ci da sha da tufatarwa da koyar da addini da ɗakin kwana mm. duk ya tashi da akan ya dawo kanka kuma in ka ga ba a yi wannan auren da kai da wannan yarinyar ba to ka tabbatar ba na raye ganka da akuya aka wallahi zan je kasuwa zan je saboda yadda mutane a garin nan kowa yake gaya min magana ana zagina na da Allah mun arzikin wannan bayar Allah to ƙara in je in sai da ita in na sai da ita sai yanzu ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya zaki ni ma bana son rabuwa da ke dole zan rabu da ke dole eh in na sai da ita sai in san jarin da zan kuma ni ka gane sauri nake da masallaci zani amma ka san shawarar da nake son baka ka sauke akuyan nan ka san al'adar garin nan har in aka ganka da akuya aka to ce ake sato ce ake sato ta kai eh amma yanzu ai eh! a kai na ka ganta a kanka na ganta ka ga yara suna bi na ba wanda na gani to duk barawon akuya in ya ɗauko ta sai ya an biyo shi yara suna barawo mai kasa ta akuya yana kaza na sata haka ne to kuma tunda magana na da yara ba ai kai ka santa wuce kuma baka mun kallon barawo ba a gaskiya ba zan ba kallon barawo ah! ba to ai ni shawara ce na baka eh a nagode a kullum abin da nake gaya muku idan an je wurin manya yanzu kai zaman nan kai inda wurin hakimi kaga ku da muke da abin nan annan gaban hakimi mun yi mu mun da haka ai ranka dade wannan da kaga kafar a haka wani barawo na bi na shiga shiga kwana na shiga ba daidai ba na na wallahi ne kafa ta dawo dai ka tuna mu wani lokaci abubuwan da ake yi ba a yin shi a daidai haka kawai ana ta da wani barawo sai a ce barawo barawo sai a daure shi a dinga yawo da shi a cikin gari ana zagawa mai kasata akuya ya a ɗauki akuya a rataya masa ƙarshen barinsa kenan gara ba ruwanmu da kuskure wai muna zaune a ƙauye duka ma wani ke ciye ce na yadda ni ne a doran kai daɗe ai a rubutan dokar garin nan in mutum isata a zagaya da kai idan ba za ka iya faɗan alkai ba ka je na faɗan shari'a masu yi Allah ya shirye su Allah ya kanar da su mu kuma Allah da tsare mu to saboda haka ba ruwa na yanzu shari'a ba a hannun mu yake ba an ware shi a hannun hai to ne ne magana Salamu alaikum. Kai, kai. Don Allah, ina ganka. Kai man haka saboda magana ya sauri. Eh. Sai kai man haka sai magana sa saboda magana ya sauri. Barka da yamma. Barka da. Aure lafiya. Lafiya. kara da kawo domin da <laughs> za da gara da gara bindi da tafi shi ne da ce da bari dai kai je ko za iya to ako da ka je da ka ga ka ba aya zaki ina zaune a garin to bai amfani zama na duba gada ba za su sauri na ba sai aka a a je binni ruwansu daga can za su haɗo ka da dukan sanda to babi babi babi da matar iyayen mu matata za a kawo min matatan da jariri ba kuma an kawo min baya kashi baya fitsari a'a kai magana kamana ai magana haka baya kuka to dai yi ta ware da ita ta fita da ita ta zauna Taƙi. Taƙi da abu da raka ne tsaye. Wai ni kake gaya ko? Allah haba ba Allah. Haba. Kaga inda inda inda inda. Duk maganar nan na fahimci a wannan Kaga Ka gane abin da ke bari? Na mun fahimce shi ranka. Ka gane kai? Na fahimce shi. An kawo mashi jaririya a gida. Jaririyar nan ba ta motsi, ba ta kuka, ba ta kashi, ba ta. Ai ba mutum bane. Nan na ba mutum bane. jinjirin fari ne ko baki fari ne kuma ni baki wannan magana sarƙado da ce an kai gawa kenan a cikin gida ƙware ku buri ya kama da ta ciri hawa yalla ina da magana dan bin yalla ina ganin cewa shi wannan abu ai tsananan wato an yi ta ne domin a ba yara sirrin karenanta renanta wadda za su iya idan an haifi jaririya su iya renanta dama shi sa aka yi ta ba wai don wani abu ne bai labai ai bai sunan ta tsana kai ka yara da Allah na'am mun san abin da ake kira tsana eh. na yara ne suke wasa shi dan karami yanzu ana babban ana babban sa ne akwai manya sosai labai da sara da sara ba kyau hmm? to ka ji fa yadda zancen yake wannan abun ya tsana ce ta wasan yara aka kawo ɗaki aka aji ka tambaye ta ne ko kawai abin nan kuka yi anyo giya eh ashe ni na fahimta ne wa abu ani ca nake ko jaririn ne ya dora fulo a kansa Allah ya karɓi kayan. Na kake na na kai inda inda yake son kai. Inda inda ne ka san kai kai mada shara'a ku. Bari wannan ya kare ko ko ko ko ka sani ta da da da yake da to bari ga maka inda inda billahi da kana bannan ka kai daya ka sha kai biyu a zo wuri na ka sha wallahi in ka sake na uku ni da kaina zan je gidan in ce matar ta ka ta dawo gidana <laughs> na gane na ga maka wannan zace <laughs> wallahi na gane idan ba sai mai da ta gidana kafin ka zo kofar gidan ka zo wucewa so ba rubi zan sa su maganin ka ta soyi gyada tubus tubus tubus tubus da fafiya ce tubus tubus marau-marau ta soyi gyada marau-marau ta dahu gyaɗa marau-marau ta soyi gyada tubus-tubus ta yi bulmin maula aikin ka aka ne bari in gaya ma wani abu ban fahimci cewar cutar kaina nake ba sai daga baya sai na kama sana'a na gano ashe a banza na lalata shekaru na <laughs> ba ba ha ga yi ba din mutumin da ba zai nemi sana'a ba ina ina ba ni ba ni kuma zuwa gidan zuwa gidan wancan sai ya gamu da wahala yanzu ka gani nan da ta ɗari nake sayarwa yanzu ta kai ta kawo buhu guda nake siyowa na gyaɗa a rana sai yanzu da rabin buhu ko tubus ko marau gyaɗar gyaɗar da mutanen garin nan yanda in gaya ma yanda ka san ayin wace aiki gyaɗa yanzu ina ina gama cin wannan rake zan koma <laughs> lokacin sa kuma ya kusa ina gama rake sai in koma mangoro yanzu ba ba ba haka kake faɗe ba kana ka ji daɗi na gode Allah wallahi to dada roƙon ubangiji zaka idan kankare maka wannan bala'in da yake ragowa bala'in da yake cikin zuciyarka ka dawo fresh ta turawa a ni fa ba komai yanzu a zuciyata ai in gaya maka sai yanzu san ni mutum ne na samu sana'ar yi ko ban rena kayata ba ba ba ba ba bara <laughs> ba ka wani abu saboda ka ko ƙara jari ne a ai in dai taimaka min za ka yi da wani abu to ni bana bukata sai ka sa zuciyata ta sake koma irin baya yawwa sai dai in kayana za ka siya yanzu ka ce in ma juye sahibu maula wai kai ne sahibul wala kuma wallahi wallahi ba zan karbi komai naka ba so ta alau a to kuma nan kai zalunci wallahi subhanallah sai na ta alau wallahi kai zalunci subhanallah ka hana ni kuɗi kuma ka ɗauki min kaya kuma babu kuɗi haba maula a kuma banda cin fuska mana da Allah ka samu dan ban wani ka biya ni kuɗin ta da Allah ba zan biya ba ko nake da ya ji kan da yawo wallahi inganta maka imanin kuma nan din ka je bedin budi Ranar yau kai ne na, in <laughs> tun daga can da ke hankowa ne ce, ka gane wannan kamar na malam yau. wallahi ka ga nan da ta bone da shi dai Allah ya rama magan kani ina ta can ban ban ga hewu ba ban ga hewu ba eh. aka ce min hewu na birni Allah sarki to shine dai dan noman da nayi na wannan karnin da eh. tattaro abin da Allah ya bani tunda nauyin kasar tsoho ya da su ai eh, ai duk kana nan Allah ya ba tsoho da su to nauyin duk ya dawo na yanzu to shine zan je gwadon dutse wajen masu harkar kayan amare din nan eh. in ji ko za mu daidaita da su kai kuma Allah za ne gadan da kadan da kai wato wannan hanyar na'am ka ga nan kofan fo nan ikon Allah nan ne kofan fo nan ne kofan ikon Allah ai daga nan abin da ya tafi can eh nan haka gaba yawa ya dawo ya shiga nan ai jami'a ce ah, nan ne jama'an bayero ikon Allah ina ji a rediyo da a ce an yi abin nan A har ciki nake shiga Allah har ciki Wane kuwa ah, to kada kake da karatu kenan da kasuwanci yo karatu ina karatu wani karatu zan yi ne yanzu kurasa ce nake sura gaganta ai mu ai mutanen kauye ai ba a san mu da girman kai ba ware da gaske a'a to Allah sanya masa albarka Allah da rufa asiri amin Allah da rufa asiri wallahi ya ali A'a ne yana nan lafiya kalau. Ya lafiya. Wallahi lafiya kalau. Mutanen lafiya. Wallahi ko je ma muna majalisa da shi. Allah sarki. Wallahi muna majalisa da Ali. To yanzu la kula ku abin da za'i. To malam Hewu. Tunda Allah ya hada mu Eh wallahi. Ina ma hanyar da zan yi sabo. Wallahi ban taba tunanin ma ne za mu haɗu ba. Ka fahimta? Na'am. To zan baka sako na kuɗi ka kai wa Ali. To shikenan. Kuma zan baka lambar waya. To. ka ce wa ali lalle lalle nan da kwana biyu ko uku to shi ke shigo bani ina san ganin sa to amma da ya shigo ya isa a kawo shi kofar famfo kofar famfo to daga kofar wannan kofar da ya zo kofar famfo to ya buga lamba wani lamba sai ya kaddara aure Allah ya yi kuma ba abin da zan ce da yan uwanki sai godiya domin magana ta gaskiya sun yi haƙuri da ni sun nuna min ƙauna kuma an bani shawarwari ni na ga shawarorin sun mun amfani kuma ga wannan babbar kyauta da aka yi to abin da nake so da mu gaba ɗaya sai dai mu hakuri da juna kin san zaman aure ba fa irin zaman da yake yi a gida bane dole sai kin yi hakuri da ni ni ma na yi hakuri da ki kuma ki yi mun biyayya shine zai sa in ji daɗin zama da ke in ci gaba da kyautata miki duk abin da ke gana miki wanda ba za ki ji daɗin sa ba ko ba ki ji daɗin sa ba ki gaya mu zan gyara ni ma in kika yi mun ba zan ja ba kina in shiru ba zan gaya ba ki sani yanzu ba da bane ba irin wannan yan toye-toyen da ake a kofar gida da wani wasan ƙasa da ya wuce kuma sakarci a daina yin shi yanzu ke mata aure ce shine abin da nake so da ki kuma akwai magana da nake so na maka to me gaya min mana me yake so kuma me ai zan miki ina so wannan gashin duka ka aske shi duka in dai batun share wannan gashin da yanzu da na fita zan dawo zaki gaba mishi shikenan yau me zaki dafa mana sai ka faɗa ni eto bani to yi mana dambu kai wanda ke kika yi dambu yanzu sai a zo a ce na kai yar mutane na fara mata abincin da za ta shaƙi bari kawai in na dama san shawarar da zan yi bari ni zan je in aski to kaga nan ne inda zamu jira abin hawa inda zai kai mu gida wannan bakin titin nan nan nan yanzu eh insha Allah kwarai kuwa tun daga nan kaga gidan zamu nufa gaskiya dai dan mu samu yanda za a yi tafiya da kasa ai ba zai yi ba ina fa zai yi ai ba zai yi ba ga wannan kayan ga gajiya kuma kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske yawa abba ga wani mai mashin nan yawa yawa ga mai mashin nan ai wannan a gida da kai mun gaya maka a eh Okay, yawa barka da aiki ah, lafiya lau dala za ka kai mu jayin ne jayin eh ok naira saba'in ka saba'in eh to to to to lala zaka min yaran nan a gaba wannan eh kware ba zo eh wannan ba yaro bane yo wannan nawa yake yaro ne mana ah yawa ka gani bismillah amma gaskiya mai gida wannan ba yaro bane ah, wannan yaro fa yo wannan nawa yake saboda Allah za ka kara maka a nawa yake wannan Allah zai kai mu za kara maka 30 mm. abba ko nawa ne zan eh. to mu je zan baka 100 yau ko nawa ne abba a bashi yau Mai gidan? Ah. Dama abin da ya sani ce maka ina so yi magana. Ni sai kamar shi ma Ali an sama masa wata sana'a wacce zai rika fita yana neman kwabo da taro ya fi zaman da yake a cikin gida haka nan ko ya ka gani gaskiya ne to so ya bakin zo da magana kuma wannan bayan da kika zo da shi ni na ji daɗin sa kwarai da gaske dama kullum abin da yake a haƙƙo akan iyaye bayan tarbiyya da su bawa yaya to kuma su yi ƙoƙari suna wa yaya hanya ta nema ta me ya kamata su yi a matsayin sana'a to yanzu kai ali ka ji wannan bayani kuma zan so ji daga bakinka me kake jin zaka iya yi a matsayin sana'a alhamdulillah abba na ji daɗin wannan shawara da ta bayar dama yana da kyau a ce yau da gobe sai Allah a baka yau a baka gobe ba za a gajiya ba sai ubangiji kuma Allah ma ce tashi in taimake ka girma na kama ka akwai rashin lafiya akwai kuma yanayi na rayuwa idan na fara ina sana'ar wata rana zan iya cewa abba ka huta ni zan karba gidan ana nan ana nan aure zai iya taso mu idan ina tattalin ina neman da ina tarawa kaga asirin ka bai tono ba ka je ka roƙi wani ka kai wani kukan ka ba kaga neman na kai yayi rana kuma alhamdulillah ban zanna akan layi ana yi da mutane ana gulmin wancan ana gulmin wancan babansa mai neman na kansa ne ba mazauni bane jajirtacce ne wajen sana'a dan ya rufa kansa asiri dan ma kuma ya gaji uban ta hanyar alkhairi ba ta hanyar wani abun shari ba abu ba matsala wannan ya yi daidai kuma na ji farin yi farin ciki da haka Allah ya sa ka da alkhairi yawa to shi kenan to abu da za duk abin da ka rabo kake so kai ka sanar da ni kuma zan taimaka maka da dan jarin da ya kamata ai ba tare da bata lokaci ba duk abin da kuka zaba hmm. zaɓin ku yayi mun ai ba da wani zaɓi